a jiya ne shugaba muhammadu buhari na najeriya ya bayyana a aniyarsa na sake tsayawa zaben shugabancin kasar nan a shekarar dubu da goma sha tara, wanda jama'a suka jima suna zakon jiran irin wannan sanarwa tun a baya dai uwar jam'iyyar apc da ma wasu jigajigan jam'iyyar apc na ta bugun girjin cewa ba su da wani dan takara face shugaba mai ci wato shugaba muhammadu buhari ko da ta kai ga wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ke ta gaigoro goro su kai mari na wajen tabbatar da cewa shugaba muhammadu buhari ya sake tsayawa zaben shugabancin kasar na a karo na biyu duk da cewa jam'iyyun adawa na barazanar cewa za su sake karbe wannan mulki daga hannun jam'iyyar apc ganin yadda shugabancin jam'iyyar apc ke ta fama da rigingimu iri-iri kama daga matakin shugabanci na ƙasa zuwa jihohi har ma zuwa ƙananan hukumomi wadda masu lura da al'amura ke ganin cewa irin wannan rudani na iya tsindima jam'iyyar apc cikin wani yanayi yayin da bangaren jam'iyyar apc ke ci gaba da ce cewa ai hakan ita ce ma siyasar kuma ma ba za su yi kasa a gwiwa ba na wajen tabbatar da cewa sun kai da gaci yayin da wasu jama'a ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da sake tsayawar shugaba muhammadu buhari a shekarar 2019 gama abin da wasu al'umman jihar borno ke cewa sunana Husaini Abba Kiyari Suleiman Gogaram. Alhamdulillah muna murna da wannan abin da baba ya faɗa. Allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin shi. Ba gani kamar ba za a ce ya dan manyanta ya kamata ya baya matasa masu jini a jika wuri shekaru ba zai hana mutum ya yi mulki ba ba zai hana ba mu da muna fatan alheri shine kawai mun yi farin ciki alhamdulillah Allah ya sa ya ƙara kuɗin ne ya ƙara wani a sama sunana Mustapha Muhammad Musin wallahi ta in ta nine na yi murna sosai don in bai tashi ya ƙara tazarce din ba aikin da ya na baya duk ya watse mu da muna murna game da yunkurin shi na tsayawa 2019 sunana hassan alhaji bukar ni dai ra'ayi na game da tsayawan buhari ina murna ina mai fatan alheri ya tsaya a 2019 saboda budget nashi da ya yi na 2016 nan da 17 nan in yayi zarce duk zai kara mana kyan abubuwa ina mai murna ina mai fatan alheri sunana muhammad awal eh to gaskiya muna taya jama'a murna da wannan tsayawa da ya ce zai don abu ne mai alkhairi kuma muna fata allah ya sanya alkhairi a ciki matasan yawanci duk ba mu riga mun san su ba kuma yanzu abin da yake faruwa a ƙasa in baka riga ka san mutum ba ma duk kaman gidan da ne shi din da muka riga muka ga dan takun shi gara shi din ya karasa mu ga me zai karasa kuma bakura malam gwani buhari shi yana so da da ni talakawa ba ba, ba kudi ko taimako kudin kasuwa ina so Allah ya mu lafiya Allah ya kawo shi zai zo Allah ya bamu lafiya Allah ya fuye shirocho wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da damar da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi na cewa zai sake neman wannan wa'adi a shekarar dubu da goma sha tara. wadda kuma lokaci ne kaɗai zai tabbatar ko ya Allah shugaba Muhammadu Buhari ka iya sake samun wannan dama daga hannun 'yan Najeriya ko kuma wani shugaban na daban Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.